ci gaba da gasar nahiyar kasashen turai da ake yi a can kasar faransa yau za a ci gaba da wasan kusa da na ƙarshe mai taken semi final tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta wales da ƙasar portugal da misalin karfe 8 agogon nigeria Nijar da kuma Kamaru. Mai horar da 'yan wasar kasar Portugal, Fernando Santos dan shekara 61 ya fito fili ya kare dan wasan kasar portugal mai suna renato sanchez dan shekara 18 mai bugawa kungiyar kwallon kafa ta Bayern munich wanda ake zarginsa da rage shekarunsa na haihuwa shi dai wannan dan wasa mai shekaru 18 wanda wani tsohon mai horar da wasan kwallon kafa shekara 40 da ta wuce a kasar faransa kuma dan kasar faransa mai suna guy rock ɗan shekara saba'in da bakwai yake zargin an rage shekarun haihuwa na Sanchez wanda ya ce ɗan wasan akalla ya kamata shekarunsa ya zamo ashirin da uku ne ko ashirin da hudu saboda yadda Sanchez yake taka ledarsa ya bambanta da na wa'annan masu shekaru ya bayyana hakan ne a wata jarida na ƙasar romania mai suna dolce sports. yayin da yake ka karyata wannan zargin mai horar da 'yan wasar kasar portugal fernandes ya ce santos dai an haife shi a kasar portugal ne ba a wani kasa daban ba kuma shekarunsa sha takwas ne ba tantama a gare shi kamar yadda shi ma aka haife shi a portugal shekarunsa ɗaya don haka zargin da ake yi masa na cewa shekarunsa bai kai ba wannan zance ce ba ta gaskiya ba. yayin da ɗan wasan ƙasar Najeriya mai buga wa CSKA Moscow mai suna Ahmed Musa ɗan shekara 23 ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Leicester City da ke ƙasar Ingila a kan kuɗi kan miliyan 16 ranar Laraba ne in Allah ya kai mu Ahmed zai bayyana a Ingila domin duba lafiyarsa kafin ya fara buga wasa wa Leicester City a wannan kakan wasa na bana. Huta lafiya. Waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA. Dandalin VOA.